الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a insha Allah ci gaba inda muka tsaya duk da yake sati biyu da suka wuce ba mu samu karatu ba saboda wani dan uzuri da fatan za a karbi wannan uzuri a hadisai da yawa da malam ya kawo dangane da abin da ya shafi kada mutum ya sakankance ya ce ai rahamar Allah kadai ta wadace shi mala ya kawo hadisai masu yawa da suke nuna hatta ma wanda suke ayyuka na kwarai ma'ana wannan aikin nasu bai isa ya kubutar da su ba to daga cikin hadisan da ya kawo ya kawo hadisi wato hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa wafi sahihi min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallama annahu ƙala man akhadha shibran min al-ard bighayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin cewa duk wanda ya ɗauki dauki na ƙasa taki ɗaya ko kuma kamu ɗaya, wato ba tare da haƙƙi ba to lallai ranar tashin alkiyama wannan dan gaban da yake gani ya dauka na ƙasa wanda ba na haƙƙinsa ba ma'ana sai an kiste shi da shi ma'ana an tsaga ƙasa yayi ta gangarawa cikin ta har zuwa ƙasa ta bakwai wani ruwayan ya nuna cewa quwiqahu za a sa sai ya nannade wannan abin da ya ɗiba har zuwa ƙasa ta bakwai قال وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بني آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم cewa wannan wuta taku ma'ana ta 'yan adam wuta da ake ta'amuli da ita yanzu a gidaje da sauransu ko kuma dazuzzuka almuhim wuta dai ta wannan rayuwa ta duniya ko ta wannan gida ya ce kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama aga ko da wutar nan aka kyala mutum da ita wannan ta kai ce to kashi ɗaya ne in an kasa wutar jahannama kashi saba'in wannan wutar kashi ɗaya ne a ciki suka ce wallahi in kanat laka sahabai suka ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ko ɗayan nan aka bari ta dar قال يتي فإنها قد فضل عليها تسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها وأي إتدم وانا وتت دنيا سيدا أكا تنكدي har tankadewa aka raba ta gida kashi wato 69 bangare ɗaya ne kawai aka jeho shi cikin duniya da ake ganin yanda wuta take ta duniya kaga ta kona gidaje ta kona dukiyoyi to wannan wani bangare ne kaɗan daga cikin abin da Allah ya jeho na wuta to ya za a yi da wutar jahannama wa fil musnadi an mu'ad hadisin mu'ad a musnad imamu ahmad ya ce ausani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqan, ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mun wasici yace la tushrik billahi shay'an kada ka hada Allah da wani cikin wato bauta wa in Utilta aw hurikta koda an kashe ka koda an kona ka wannan karkai kuskura ma'ana kai tarayya da Allah wala wala taqanna walidayka ya mushi wasiya ta biyo ce kada ka kuskura ka saba ma iyayenka sai dai cikin abin da yake na saban Allah ne Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan haka ba a yi musu biyayya cikin abin da yake saban Allah ne yace to amma duk wani abu wanda yake na kyautatawa ne na biyayya ne to ka musu karka saba musu wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika koda za su hore ka da cewa kuwa dukiyarka ka salwantar da ita ko ka miƙa ta gare su ko wani abu ko kuma iyalanka ma'ana ka rabu da su ya ce to karka saba musu a wannan wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan wasiya ta uku yace kada ka kuskura ka bar sallah ta farilla da gangan Fa'inna inna man salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah domin kuwa duk wanda ya bar sallah ta farilla da gangan to lallai wannan ya kubuta daga kariyar Allah bai da wani kuma alƙawari da Allah madaukakin sarki wala tashrabanna khamran yace kada ka kuskura ka sha giya kuma fa innahu ra'su kulli fahishatin shan giya shine ma'ana kan duk wata barna barna a cikin giya take domin wanda ya sha giya ya fita cikin hankalinsa haka zai iya aikata duk abu ko mimoninsa ba tare da ya sani ba yace wa iyyaka kuma ina ma ka shedi wal ma'asiya da saba ma Allah cikin ayyukan sabo ce, fa innal ma'asiyata tuhillu sakhat Allah domin yin sabo yana gadar da fushin Allah madaukakin sarki haka kaga wannan hadisin abin da ya kunsa yana nuna cewa fa mutun ya zauna ya ce ai shi zai ta saba ma Allah saboda akwai rahamar Allah kaga bata taso ba tun daga abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akai yace wal ahadithu fi hadha al babi ad'afu ad'afu ma zakarna hadisan da suke karkashin wannan babin yace ninkin ba ninkin abin da muka ambata ne fala yanbaghi liman tasihha nafsuhu an ya ta'ama anha don haka bai kyautu ga mutum mai wanda ya san ciwon kansa ya kawar da idansa daga waɗannan hadisai ba wa yursilu nafsahu fil ma'asi yayi ta aikata sabo yace ai rahmar Allah na da yawa kaga rahamar Allah na da yawa kuma ai kuma azabar shi tana da tsanani kamar yanda Allah yake hadawa cikin ayoyi da yawa Allah yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim Allah ya ce ma sa, sallallahu alaihi wasallam ka ba bayina labari cewa ni mai yawan gafara ne kuma ni mai yawan jin kai ne kuma ka gaya musu cewa azaba ta ita ce azaba mafi tsanani da radadi da haka kamar yanda Allah yake da rahama haka kuma ya tanadin azaba ga wanda suka saba masa da haka mutum ba zai ba zai ce shi ya karkata ga rahamar Allah 100 bisa 100 dan haka ba ruwan shi da abin da yayi na sako ba haka nan kuma ba zai ɗebe ƙauna ba ya ce shi kan ya ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ba saboda azabar da Allah ya yi ne. ya ce wa ya ta'allaku bi husni raja'i wa husni dhanni sai mutum ya rataye kawai da kyakkyawan zato ko tsammani ai duk wanda ya kyautata zato da Allah to zai kyautata aiki zai kuma aiki mai kyau ƙala abul wafa ibnu aqil ibnu aqil daga cikin wato malaman hanabila yake cewa ihzarhu wala tagtar bihi ma'ana ka kiyaye Allah madaukakin sarki da fushinsa kada ka rudu ka dinga ganin cewa ai kai zaka samu yalwar rahama yace fa innahu domin kuwa shi Allah madaukakin sarki qafa al-yada ai amara bi qaf'il yadi yayi umarni da a yanke hannu akan dirhami kwaya uku ma'ana ka dube yanzu nisabi na wato asalin sata dubu goma sha hudu ne da wani abu dai har mutum zai saci abin da ya kai dubu goma sha hudu Allah ya umarni da cewa a yanke hannunsa to ba wani wanda zai zo ya sagankance ya ce to ramar Allah tana nan da yawa ko dubu goma sha hudu da wani abu aga dubu goma sha hudun nan kila abu guda ɗaya zai haɗiye ta ko abu guda ɗaya zai haɗiye ta to to kaga in dai har Allah zai sa hukuba haddi na cewa a yanke hannu ga wanda ya dauki wannan to kaga kenan mutum ba zai ce to shi ba zai ta saba Allah kila Allah ya ji kanshi ba a wannan babban wauta ce yace wajalad al-hadd fi mithli ra's al-ibrati min al-khamr kuma yasa ayi bulala ga wanda ya sha giya daidai da abin da bai wuce bakin allura ba na giya dan wanda ya sha giya ma'ana sai an mushi wannan haddin kuma shan giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma akthara qaliluhu fa kathiruhu haram duk abin da kadan din shi da yawan shi yake sa maye to kadan din shi haramun da haka da aka ce an haramta giya ba a ce mutun ya dandana ba komi karancin ta mutun ya taba to wannan za a mushi haddi yace wa qad dakhalat imra'atun annara fi hiratin ku duba dai mage mage karamar dabba ce a cikin dabbobi wanda kila ba a dauke ta wani abu ba yanzu idan misali mutum yana da mage a gidansa sai ta mutu wani damuwa zai to ka kwatanta cewa yana da akuya sai ta mutu ya zai ji zai ji damuwa ko amma ai dukansu dabbobi ne to kaga abin da yake nuna an dauki mage ba wani abu ba ko tunda kun ta mutu ma sai dai sa aje a jefar da ita ya samu wata mana bai zauna yi ta alhinin cewa ya rasa wani abu babba yace to wata mace ta shiga wuta saboda mage mana wata mage ta kama ta killace ta a gidanta bata bata abinci ta daure ta a daki bata barin ta taje ta nemi abinci har magen ta mutu Allah ya sa ta a wuta saboda wannan rashin tausayi din da wannan rashin kyautatawa ga halittar Allah kaga yanzu wani yana gani ya buge mage ai ba komai bane a wajen sa to ita kaga bata dauki cewa a kuntata ma mage wani abu bane to kaga wannan abin da ake ganin ba komai ba Allah yayi azaba a kansa washta'alati shamlatu naran ala man ghallaha wa qad qutila shahidan haka nan kuma wata abaya ko wata alkyabba wata riga ma'ana ta kunu ta ruru da wuta ga wanda ya ɗauke ta kafin a raba ganima duk da cewa ya mutu ya yi shahada amma saboda wannan abin da ya aikata ma'ana shahadar bata hana mishi Allah maɗaukakin sarki mishi azaba ba saboda laifin da ya idan shahid wanda ya yi shahada a wajen yaƙi bai iya kubuta ba saboda wani ƙaramin laifi da ya aikata to ina ga wanda shi bai yi shahada ba shi aikata laifi manya ya ce shi yana ganin an yi haɗu da Allah akwai rahama wa qala al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito hadisi قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا Suleiman Ibn Maisar ابن ميسر Ibn Shihab ابن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب Wannan hadisi yana da rauni amma dai an kakkawo shi mai kitabut tauhid ma ya kawo sa amma dai hadisi ne mai rauni cewa wani mutum ya shiga aljanna saboda kuda wa dakhala rajulun an-nar fi dhubab wani mutum ya shiga wuta kuma saboda kuda kalu suka ce to yaya haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasu mutane su biyu sun zo wucewa marra rajulani ala qaumin lahum sanab sun zo wucewa sai suka samu wasu mutane suna da gunki la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an ba wanda zai ketara wannan gunkin har sai ya mushi. wato wata hidima sai ya gabatar da wani abu kafin su bar shi ya wuce sai suka ce ma ɗayansu ƙarrib ka kusantar da wani abu ƙala sai ya ce laisa indi shai ba ni da komai ƙalu lahu ƙarrib walau zubaban ka ba da wani abu ko da ƙuda ne ka bayar ka ce gashi ka bayar ga gunkin nan fa khallu sabilahu fa dakhala nar suka kyale shi shikenan sai ya mutu ya shiga wuta wa qalu lil akhar suka gaya ma ɗayan kuma cewa qarib ka kusantar fa qala yace ma kuntu li uqaribu li ahadin shay'an min dunillahi azza wa jal cewa bazan gabatar da wani abu ba ga wani wanda yake koma bayan Allah fa darabu unuqahu fa dakhala al janna sai suka sare wuyan shi sai ya shiga aljanna ma'ana saboda ya ki ya gabatar da abu abinda malai yake so ya nuna mana ko da hadisin yana da rauni amma dai kada mutum ya dinga ƙasƙantar da laifi ya dinga cewa ai abu kaza ba komai bane ba babban laifi bane ba ko kaso wani sai ya abu sai ya ce ai wannan baya cikin manyan laifuffuka an ce manyan laifuffuka sune kaza da kaza amma dan wannan in kai ba komai ko ko an an mishi magana yana aikata wani abu ya ce ai ku kun cika takurawa ku kyale mutane wannan laifin karami ne bai kai da za a yi abu a kansa ba ko sai ya ce wa hadhihi ya wahida yatakallamu biha Abd ka duba ga kalma guda daya bawa zai yi zance da ita kalma ce kwaya daya mutum zai furta amma wallahi za ta iya kai shi cikin wutar jahannama nisan inda za a kai shi yafi nisan tsakanin gabas zuwa yamma kalma ce guda daya mutum zai furta ta fushin Allah wanda zai dauke ta ba komai ba amma za ta iya kai shi cikin wutar jahannama nisan inda za a kai shi yayi nisan daga gabas zuwa yamma kamar yanda kuma zaka iya faɗan kalma ta neman yarda Allah wanda kila mutum bai ɗauke ta wani abu ba a wajensa amma kuma za ta iya kai shi kololuwan darajar da ba wanda ya sani sai Allah saboda haka ba a ganin ba a so mutum ya dinga ganin karancin laifi ya duba girman wanda yake ma laifin in gane ko ya duba girman sa Allah kuma da irin ni'imomin da ya yi masa kuma da idan ya so ya kama shi zai iya kama shi a take lokacin da yake aikata laifi in Allah ya so ya kuntata ma sa ya hana shi sakat Allah zai iya yanzu ka shiga asibitoci zaka samu wani ƙila fitsari ne Allah ya rike mishi bai fita ana ta ƙoƙari yadda za a fitar da shi wani sai a ce sai an yi aiki an tsaga an yi wannan an yi wannan a sa roba a yi wannan wa yake wannan Allah ne in Allah ya so ya kama bawa cikin kankanin abu Allah zai iya kama bawa kuma mutum bai gane hakan ni'ima ne sai sanda Allah ya jarabe shi da wannan yanzu ba mutum duk sanda ya shiga dama ya je ya tsuguna ya bawalin shi ya tsarki ba to ran da aka kama bawalin aka rike shi ka ji baya fita to a gara nan zaka gane ashe ka je ka tsuguna ka yi din nan wata ni'ima ce Allah ya maka wani bai gane haka wani zai dinga ganin kaman al'ada ce ko ina yajin fitsari ya je bai san cewa ni'ima bace babba mutum ya je tsuguna biyan bukatar shi misali a bayan gida shi ya wani ya dauka cewa kawai duk sanda ya ci abinci ya ci bayan gida zai je tsuguna yi ne bai san cewa ni'ima ce ta Allah ya fitar da wannan abin ba a lokacin da cikin zai kume ya kame abin ya kifita a ce sai ka ci kaza kayi kaza kayi kaza to lokacin aka gane ashe kana cikin ni'imar Allah shi yasa ba a so mutum ya dinga karanta ni'imar Allah wallahi duk inda ka kalli bawa zaka samu alilbe yake da ni'imar Allah ta gaba da baya gabas da yamma sama da ƙasa babu wani abin da mutum ke tabukawa ba tare da ya nemi taimako da ni'imar Allah ba duk abin da mutum zai aikata zai yi taimako da ni'imar Allah shi Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku bibiyi ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba ba su da iyaka daga tashin ka har zuwa kwanciyarka zuwa fitarka zuwa zamanka zuwa cinka zuwa shanka zuwa sa tufafinka ka duba akwai mutumin fa da sai an dauki riga an sa mishi sai an mu hannunsa kai kuma zaka tashi ga sa rigarka baka gane cewa wannan ni'ima ce sai kaga wanda bai iya yi akwai mutumin da sai dai a ɗau abinci a sa mishi a baki ba ka gane cewa ka ɗaga hannunsa ka sa abu a bakinka ni'ima ce ta Allah sai lokacin da mutum ya rasa wannan ya yi ƙoƙarin ya yi ya ga ya gagara to lokacin zai tuna cewa ashe Allah ya masa ni'ima shi yasa ba a raina saƙo a dinga ganin cewa ai saƙo kaza ƙarami ne akan ƙaramin Allah yake kama wasu bayi ɗin Ya ce wa Rubba mata iya yiwuwa wasu ittakala ba'adul muktarin masu irin ruduwa su ce ai rahamar Allah tana da yalwa ta fi komai suna iya ruduwa alama ya ramin Lahi ta'ala alaihi fi dunya sai ya dinga ganin ni'imomin da Allah ya masa a duniya ai yana da kaza yana da kaza yana da kaza ya samu kaza yana da abu kaza wa annahu la yughayyiru ma bi sai ya dinga ganin wannan abun ba zai taba canjawa ba kuma wannan wauta ce idan misali dukiya ce mutum yake gani ya samu kanshi a cikinta to ya tuna cewa fa kafin shi wasu sun samu kuma bayan shi ma wasu za su samu saboda haka wani sai kaga in ya samu kanshi a irin wannan hali Allah ya mushi yalwa sai ya dinga ganin kaman dabararsa ce kaman wani da wani da ba sa cikin irin halin da yake ciki kamar su ba su da dabara ne to sai ya dinga mancewa sai ya dinga ganin ni'imar nan kaman ba za ta kare a kansa ba yace wa yadhunnu sai ya dinga tsammanin anna zalika min mahabbatillahi lahu ya dinga ganin tsammanin cewa Allah yana son shi ne bashi wannan abu wannan wani abu ne mai muhimmanci ma da yake so ya kawo a nan wajen ya kawo kuma gaba ta farko kada ka dauka cewa duk halin da kake ciki ko na walwala ko na lafiya ko wata ni'ima karka ɗauka cewa wannan dan Allah yana son ka nema haka haka nan wanda yake cikin wahala da kunci da damuwa da rashi kada ka ɗauka cewa Allah bai son shi ne sashi a wannan hali da haka dole sai mun gyara wannan tunanin wani ya ga wani zai ce to ba a san me yama Allah ba haka wasu ke furtawa wanda kuskure ne babba da in ka ga mutum a cikin hali baka san me yasa Allah madaukakin sarki ya ajiye shi a wannan ba wai dan Allah bai san shi bane in akwai wanda Allah ya fi so sune annabawansa amma zuwa ai Allah ya fi dora musu rashin lafiya da damuwa da jaraba dan Allah bai san su ne in ka duba waɗanda suka fi tarin ni'ima da jin daɗi zuwa ya kafirai ne saboda Allah na san su ne saboda haka in kaga wani yana cikin ni'ima wannan ni'imar da kake cikin ta ba wai tana nuna cewa kafi kowa bane a wajen Allah in kuma kaga wani yana wani wahala kar ka dauka cewa ba wai wannan wahalar da yake ciki dan Allah bai san shi bane ka dauka cewa Allah yana jaraba wanda ya so ko da ni'ima ko kuma da abin da yake na wahala haka Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da khairi da kuma shari ba dan ko ba sai dan jarrabawa Allah yana jarraba bayinsa Allah sai ba mutum dukiya a wajen mutane dukiya suna ganin me alkhairi ne amma kuma Allah yana jarraba shi ne karuna ba ya samu wannan jarrabawar ba me Allah ya bashi Allah ya ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa Allah ya ce wallahi mun bashi taska taska ta arziki wanda in ka tara mazaje masu ƙarfin gaske to wallahi ba za su iya ɗiban mabuɗan taskokinsa ba saboda arziki to amma wannan ya nuna Allah na san shi ne ba wannan har mutanen shi suke ce mishi la tafrah kada ka yi alfahari inna Allah la yuhibbul farihin haka nan suka ce mishi wabtaqi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka ad dunya a ƙarshe mai gaya musu ya yace inna ma wa ala ilmin indi ai wata dabara na ne da iyawa ya sa na samu Allah ya ce bai sani cewa akwai wasu wanda suka gabace shi da Allah ya ba su dukiyar da ta fita shi ba to daga ƙarshe mai makomarsa masa ya halaka da shi da dukiyar a cikin ini ɗaya Allah ya halakar da su da duk abin da ya mallaka da aka faɗi yawan sannan sa Allah ya tashi raba mutum da abu ka ga kaman a ido kamar yi ruwa an dauke yanzu ina damunar da aka daɗe ana malala ruwa a cikin ta tabara akwai wani alamanta yanzu haka wani an yi ruwa mai yawan gaske amma an ka tambayi mutane yanzu babu wannan alamar ya riga ya yi ya wuce to wani haka za ka gani kamar an yi ruwa an ɗauke sai ga mutum ya yi fice ya yi alfahari shi ne mai kaza shi ne mai kaza randa Allah ya tashi sai ya ɗauke shi ya ɗauke abin sai ya zama a cikin mutane ba kowa ba wani ma in ya gan in bai taɓa sanin shi ba zai ce wani bai taɓa samun wani abu na ni'ima ba in bai san shi ba kamar wanda Allah yake su da talauci bayan wadata ko fatara bayan samun wadata kuma suna nan da yawa da haka kada mutum ya ga ya samu wani abu ya ɗauka cewa ai san da Allah yake mishi ne ya bashi ya ce wa annahu yu'tihi fil akhirati afdala min zalika kar yayi tsammanin cewa kuma a lahira Allah zai bashi abin da yafi wannan wani kafin ya faɗi haka Allah ya ce a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala laqutayanna malan wa walada ce shi ko ya mutu ma haka za a bashi 'ya'ya kamar yadda aka bashi a duniya Allah ya ce attala al-ghaib shin ya san gaibi ne ko kuma yayi wani alƙawari ne da Allah akan haka din attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahda Allah Allah ya ce a'a ba haka bane sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda Allah ya ce zai zo mana shi kadai ba komai da abin da aka bashi da kuma aka zai tashi ba komai ba kwabo ba sisi ba taro kai zai tashi ma ba tufafi a jikinsa ka an tashi aliyama zai tashi da tufafi babu za a tashi mutane hufatan uratan hurlan za a tashi su ba takalmi babu tufafi har ta fatar da ake yanke musu ta gabansu babu ita mana ba wannan abin ya koma yanda yake da haka yanda mutu ya shigo duniya haka Allah zai tashe shi akwai wanda ya shigo duniya da dukiya akwai wanda ya shigo duniya da mulki akwai wanda ya shigo duniya da wani matsayi to haka yanda aka shigo duniya haka za a fita a cikinta duk mulkin mutum haka in ya mutu haka za a mayar da shi ko da kafiri ne kafin su sa mishi tufafin da za su sa mishi su sa shi akwati sai dai an mishi tsirara sai ya koma yanda ya zo duniyar nan dan ba za su zo su ce ai dan ya mutu to shikenan a sa mishi sabon kaya ba ai sai sun kwabe shi sai an wanke shi kenan sai ya koma yanda Allah madaukakin sarki ya halicce shi ba komai dan mutum ya shigo duniya babu komai kuma ya shigo duniya ne dan yayi wani aiki yayi aiki idan yayi aiki na kwarai Allah ya mushi wato sakamako na kwarai yayi aiki wanda ba na kwarai ba kuma ya samu sakamako daidai da aikin sa Allah ya kyautata mana karshen mu yace wa hadha min al-ghurur duk wanda yayi tsammanin cewa Allah yana son shi ne bashi wani abu ko kuma a'a ya hana wani ne saboda bai san shi kuma yana ganin zai samu wannan abin a lahira ce wannan yana daga cikin yaudarar kai mutum ya yaudari kansa ne wa qala al imamu ahmadu haddathana yahya ibn gailan qala haddathana rushdain ibn Sa'ad, an harmalata ibn imran at tujibi an uqbata ibn muslimin an uqbata ibn amir radiyallahu an an nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون wannan hadisin na Uqba ibn Amir radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kaga Allah madaukakin sarki yana baiwa bawa duniya Allah ya yalwata masa duk da yana saba ma Allah Allah bai <clears throat> kama shi ba yace to ka sani cewa <clears throat> wannan ba komai bane illa wani tarko ne wani rukon talala ne Allah yake masa sai kuma ya karanta wannan ayar da take fassara wannan zancen shine cikin suratul an'am aya ta 44 Allah ya ce falamma su ma zikiru bihi lokacin da ya ambaci wasu alƙarya da Allah ya musu ni'ima suka manta da ni'imar Allah Allah ya ce falamma nasu lokacin da suka mance suka ki sauraron abin da ake musu wa'azi da shi ake tunatar da su sai Allah ya ce fatahna alaihim ba kulli shai. duk wani abu da ka samu na more rayuwa na walwala na duniya Allah ya bude musu ya ba su sai suka ga ai dama ashe ma ko da ma sun ma Allah biyayya ma ba su samu wannan abin ba sai Allah ya ce hatta idza farihu har sai lokacin da suka yi alfahari suna jin dadi suna walwala suna morewa bima utu da abin da aka ba su ma'ana suka mance ma cewa abin ma za a iya karban sa sai Allah ya ce akhadnahum baghtatan haka a faki Allah matsaukakin sarki kawai sai auko musu da azaba fa idahum mublisun sai ga su suna cikin azaba ana azabtar da su haka kada mutum ni'ima ta yaudare shi ya dinga ganin cewa dan yana cikin ni'ima wannan ni'imar ba mai yankewa bace shine wani mai waka yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilu Yace ce duk wani abu in ba Allah ba ƙarya ne barna ne kuma ka sani cewa duk wata ni'ima babu makawa za ta gushe mawaƙi ne daga cikin masu waka a jahiliya abubakar radiyallahu anhu da ya ji wannan waƙen yace ce ya faɗi gaskiya a ɓangaren farko amma ɓangare na biyu ƙarya ne Yace ce akwai ni'imar da ba ta gushewa ita ce ni'imar aljanna amma ni'ima ta duniya ya faɗa ba wata ni'imar duniyar da ba ta gushewa ko akwai ni'imomi da yawa misali Allah ya ba wani ya haddace alkur'ani ni'ima ce ai za ta gushe lokacin da ya mutu ai ya kare kina ko za ta ci gaba da zama ya tafi da abinsa haka duk wata ni'ima mai karewa ce babu wata ni'ima da za ta dawwama tare da mutum tana da iyakarta tana da ajal ɗinta da Allah ya iyakance kuma da wannan ajalin ya zo to wannan abin ya kare kenan wa qala babu salaf wasu daga cikin magabata suka ce idza ra'aita Allah yutabi'u alayka ni'matan wa anta muqimun ala ma'asihi fahdhar in ka kalla Allah madaukakin sarki yana yana sabunta ma ni'ima yana caccanja ma ni'imominsa kullun akanka alhalin kai kana saba ma Allah baka dina sabo ba to ka kiyaye ka ji tsoron wannan fa inna ma huwa istidraj domin wannan wani rukon talala ne wani tarko ne Allah yake sa bawansa wanda zai jaraba shi da shi waqad qala ta'ala kuma alhalin Allah yace walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharun sururan أبوابا yattaki'una wa يتكئون wa in kullu ذلك lamma mata'ul الحياة الدنيا wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin Allah madaukakin sarki ya ce, ai in ba dan mutane za su koma su zama bai ɗaya gaba daya ba to lallai da waɗanda suka kafirce ma Allah da mun sanya gidajensu mun sa musu wato asalin sororinsu na azurfa haka nan matakalar da za su dinga takawa tsanin da za su bi su hau wannan gidajen suna leƙen mutane zai zama shi ma na azurfa Haka nan ƙofofin gidajensu da kuma kilisai da za su dinga zama a kai na gidajensu da za su dinga zama a kai duk za su zama abubuwa ne na ado da ƙawa to amma Allah bai mutane haka ɗaya ba Allah ya san hikimar da ya sa ya yi wasu haka wasu ba haka ba Ya ce duk wannan da ake gani wa in kullu zalika duk wannan abubuwan lamma mata'ul hayatid dunya ai abu kadan ne na cikin rayuwar duniya yau karshe a ce mutum yana cikin kila babbar fadar gwamnati da ya kare mulkin sa shikenan fa wannan abin ya kare ko kuma ma in bai kara mulkin ba da ya mutu a cikin mulkin wannan abin ya kare sai dai wani ya zo ya ci gaba ko kuma ba dole ya sami irin wannan mulkin a lahira ba kuma ba dole ya sami irin wannan jin dadin a lahira ba Sau haka jin daɗi ne kaɗan sai Allah ya ce amma dai ita lahira wannan yadda mumini zai ji daɗi kenan hankalin shi ya kwanta ya samu nutsuwa wal'afiratu ita lahira a wajen Allah lil na ga masu tsoronsa ne kaɗai ko da sun fita duniya ba su da komai to lahira su suke da komai su suke da komai a ranar tashin alkiyama wa qad subhanahu ala man yadhunnu hadha dhann duk wanda yake irin wannan tsammani yake ganin cewa in an bashi a duniya shine komai ma'ana zai sake samu abin da yafi haka a lahira to Allah ya mayar musu da martani Allah ya fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman shi dan adam idan Allah ya jarabe shi sai ya lullube shi da wata rahama ya girmama sai masa ni'ima to za ka ga yana alfahari yana cewa ai Allah na so na ban kaza ko Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza zai gina katan gida lallai in godiya yake da gaske tsakani da Allah zai sa hada min fadli rabbi ce sha Allah kaga ya manna kato a bayan motarsa amma da zaran ya rasa wannan ba sai kaga ya koma kuma yana fushi kila da abin da Allah ya hana masa shine wa amma idza mabtalahu amma an Allah ya jarabe shi fa qadara alaihi rizqahu Allah ya kuntata masa hanyar samun sa shine fa qadara Allah ya kuntata masa ya matse mishi samun da yana samu yana alfahari yana annashawa da jin dadi da hawa abubuwan hawa masu tsada gida mai tsada da sauransu sai Allah ya dan toshe masa hanyar Allah ya dan kuntata masa hanyar samu to sai kaga yana cewa rabbi ahanan na ya wulaƙantar da ni na shiga cikin damuwa amma sanda yake wannan nemar ya manta da Allah sai Allah ya ce kalla ba haka bane duk wanda yake faɗa wannan abin al'amarin ba haka bane ba gaskiya bane shi Allah yana jaraba wanda ya zo kalla balla tukrimuna al-yatim ai ba sa mai yatim wani zaka ga yana da dukiyar da komai amma maraya ɗaya ba zai iya tallafa masa ba maraya kwaya daya ila ba zai iya tallafa masa ba wala yahudduna ala ta'amil miskin aw wala ta'adduna ala ta'amil miskin ba sa kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai wa ta'kuluna turatha aklan lamma kuma kuna cin gado ci kuwa wa tuhibbuna al hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai tsanani shi haka Allah madaukakin sarki ya jarabi dan adam yana da san abin da yake na alfahari ne da jin dadi a rayuwa sai dai wanda Allah ya tsare shi yace ai laysa kullu man na'imtuhu wa wasa'tuhu wa wasa'tu alayhi rizqahu akunu qad akramtuhu ai abinda Allah yake nufi ba duk wanda na mishi ni'ima na yalwata mishi arziki ba ya zama girmamawa ne haka wala kullu man ibtalaituhu kuma ba duk wanda na jarabe shi bane wa bayyaktu alaihi na kuntata masa arzikin sa ya zama na wato asalin wulakantar da shi ba bal abtali hadha bin ni'am wannan zan jaraba shi ne da ni'imar da na masa wancan kuma ukrimu hadha bil ibtila jarabawan shi kuma ya zama daukaka ne gare shi babbar jarabawa shine kila Allah ya jarabe ka ka rasa ranka shine daga cikin banyan jarabawa wani za ce da ya rasa dukiyarsa da ya rasa gabar jikinsa da ya rasa wani abu da ya rasa rayuwarsa zai ce duk abin da su dauka su dauka amma su bar shi da ranshi ko to a ko'yan suke ba da ransu domin Allah kuma su samu girmama a wajen Allah da haka dan kaga Allah ya karban ma mutum wani abu daga cikin abin da ya basa wannan girmamawa ne ga wannan bawa dama abu ne da Allah ya baka kuma ya karba abinsa ya ga kuma ya yi. idan gani ne Allah ya baka wani lokacin Allah zai iya kwace gani kuma kana ganin ga wanda kuke tare shekarar ku daya sa'an ka ne daidai kuke shi kuma yana gani kai kuma baka gani saboda Allah na san shi ne bar mishi ganin ganin shi kuma kai Allah bai san ka ne dauke ma ganin la ba haka bane kila karban wannan ganin da Allah madaukakin sarki yayi haka ne domin ya ƙara daukaka darajarka domin duk wanda Allah ya jarabe shi ya dauke masa ganinsa kuma ya yi haƙuri ya maida al'amarinsa ga Allah bai da sakamakon ba aljanna ba kaga wani in ya rasa wani abu sai ta fushi da mutane sai ga ganin kaman anya mutanen nan ba sa taimaka mishi ba sa kaza Allah Allah da yayi ka shi zai taimaka maka wa fi jami'i tirmidhi anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu azalla sallallahu alaihi wasallam ya ce duniyan nan da kake gani Allah yana ba kowa da kowa ne da wanda yake so da wanda bai so shi yasa zaka ga kana nan kai mumini da kyar ne ma abin da zaka yi awu da shi ga kafiri can har zubarwa yake ko kila ma arzikinka Allah ya sa ta karkashin wannan kafirin sai ka je kai wani aiki na sana'a ta hanyar sa ka samu arzikin ka samu abin da zaka ci kuma kuli da haka Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so in kuma kaga wani gashi kafiri ga kafirci ga bakar wahala Allah ya kuntata masa ga rashin imani ga rashin abin yi wannan wahala ce kan wahala Allah ya tsare mu wani kuma zaka ga mumini ne babu shi yi da abin da zai yi yana cikin wahala ga kuma kafiri can yana jin daɗi kila ma kafiri ne mai gidansa a nan duniya idan eh, ka samu wani kila musulmi ne amma direba ne na babban kila famanin sakatare kafin sai abin da ya ce baka kuma kana mumi yana nuna Allah ya fi son shi ne a kanka la Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so shi yasa za ka ga mai kuɗi kafiri ka ga mai kuɗi mumini ka ga talaka kafiri ka ga talaka mumini duka haka Allah yake a cikin rabon duniya Allah yana ba kowa da kowa ya ce wala yu'til imana illa man yuhibbu imani Allah bai ba da shi sai ga wanda yake kaunarsa duk wanda ka ganshi mumini to wannan Allah yana san shi ne Allah yana kaunarsa ne ya bashi imani wa qala ba'd salaf wasu daga cikin magabata suke cewa rubba mustadrijin ko mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam wallahi ta yiwu kaga mutum Allah yana mishi wani rukun talala ne amma cike yake da ni'imar Allah bai sani ba amma wannan ni'imar bai san cewa Allah yana mishi wani tanadi bane na kamu in bai gode ma Allah a ciki ba Allah cewa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ita ni'ima in Allah ya ma kai kokari kai godiyar Allah ne a cikin ni'imar wa rubba magrur wani kuma zaka ga ya rudu yasturullahu alaihi wa huwa la ya'lam Allah yana talillife shi yana toshe shi Allah bai tozarta shi amma shi bai san haka ba wa rubba maftunin الناس عليه nasi alaihi wa والله وني زاكا wallahi wani zaka ga mutane suna yaban shi suna koda shi amma bai san cewa Allah ya daura mishi jaraba bane da wannan abin shi bai sani ba za a dinga koda shi ana yaban shi ai shine kaza wani kaza wani kaza kuma shi a daukan haka to bai san cewa jaraba ce Allah ya jefa mishi ba bai sani ba shi yasa in ka ga ni'ima a kanka Allah ya yi maka ka gode ma Allah akan wannan ni'imar sannan ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kar ya sa wannan ni'ima ta yi dalilin ɓatarka ko halakarka wanda kuma bai samu wannan ni'imar ba kada ka yi tsammani ko daidai da ƙwayar zara a zuciyarka cewa Allah ya hana mishi ni'imar ne saboda kai ya fi son ka ya baka ya hana shi za ka samu mutum ɗaya a fi ‘ya'ya biyu kila ma yan biyu ne rana ɗaya aka haife su ciki ɗaya amma sai su taso wannan da da arziki wannan bai da shi haka Allah ya so ba dan dabarar wannan ba ba kuma dan rashin dabarar wancan ba ko ka samu ɗaya mai ilimi ne ɗaya ba mai ilimi ba to haka Allah yake raban ni'imominsa amma fa jarabawa ne Allah yana jaraba da duk abin da ya so duk wani abu da ya so Allah yana iya jaraba da shi yasa duk wanda ya samu jarabawar Allah madaukakin sarki yayi hakuri ya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah sawa'un ta ni'ima ce ko kuma ta rashi ne to wannan shine wanda zai samu babban sakamako haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa wanda yake musu ni'ima kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda in ya musu ni'ima suke yin biyayyarsa a cikin wannan ni'ima Allah madaukakin sarki kyautata mana ƙarshen mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk